shajar lauri dauri sannan ko ba ta jin mage lauri dauri komai na ta akwai turje lauri dauri in an ce sai ta yi turje lauri dauri to gara halin kike je lauri dauri sannan ki gyara ɗabi'ar ki gyara tafiyar ki sannan ki gara zaman ki ki gyaro ɗabi'a kar makotan ki isa ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji Allah haka yi su bai wuce tsawon ya sa wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar domin ta kan jawo matsala na kankancewar gaba tattarewar fata tare da sauri na inzali istimina'i tana jawo matsala na lose of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama kai istimina'i tana jawo matsala na rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta ciwon HIV wato sida mutane da dama suna tunanin babu maganinta. To ku sani mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati biyu garanti. Ina masu fama da matsala ta HB wato hepatitis. Ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis. mu sani wannan kronik ita take tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin selo yana kashe masa jiki yana sa su zawo da mara ma gaba ki daya ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu gaba ki daya ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba kai sanyi sunansa daya amma illolinsa na da yawa domin akwai syphilis akwai gloria akwai kuma genital herpes akwai fungal infection akwai sexual infection akwai kuma bacterial infection waɗannan kaɗan ne daga cikin nau'in cututtuka na infection kuma dukkaninsu akwai magungunansu a karkashin cibiya ta shifawun islamic medicine center ina masu fama da matsala ta iska sihiri ko kuma samu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu za ku samu Shifawan islamic medicine center a every coast cikin kwadebuwa a cikin garin abidjan a libya kuwa muna da shi a misrata da kuma trifoli a chad muna nan a jamaina a cameroon muna nan a duwala a jamhuriyar niger kuwa muna nan a cikin duso da kuma maradi za ku samu fawon islamic medicine center a borno state cikin garin maiduguri a nan gaba da gadon lagos street da kuma gambarun gala a jihar kano kuma muna nan a maiduguri sannan a adamawa muna nan a mobi a nan gaba da zenith bank kusa da aa boka a saman bene el hussein multipurpose hall a shagon mai namba b2 a cikin garin taraba jalingo muna nan a kusa da masallacin juma'a na tashar road block a cikin aa rana plaza a saman bene. baiwa allah akan da dalilin ina cin biredi na kawai ka zo ta sa hannu ki dauka mini to me zaki ok me zan yi me zaki ni ko nake da abin da zan yi tunda ba ke kika sai mun ba a'a ko sai kin amaye shi gaba ɗayan shi ki san cewa kin cin biredi ni fa na fi ta fa. kin gaban Allah dan Allah ina jin kaban Allah kawai ina cin biredi naka kawai za ta samu hannu ta gudun mun biredi ki amaye shi gaba daya in ya asarar shi sa kasa ya zube amma ba zai zauna a cikin gida kinga dan Allah ya hakuri kinga kowa da baki hakuri ni ma fa na iya haudin nan fa hajiya ku ya hakuri da Allah tunda tafiya za mu yi dan Allah ku ya hakuri kar ki biye mata da Allah hanya ne a gaban mu da Allah ku ya hakuri ku ya hakuri ba kya sakewa ba ta dai bane irin wannan da Allah da annabi ki ba haka babu daɗi hagan babu daɗi hakan wallahi wallahi babu daɗi ni ba na san irin wannan abu in aka je guri kika na malam wai me yake faruwa ne a'a ah, ba komai a'a ah, don Allah idan ba zai yi ba don Allah kowa ya sauka kowa ya sauka kawai na fasa tafiya a'a ba za ka gane ba ne a'a ah, ka gane ai mata ne ai suke a'a mace dai za ta tsaya ta taro da mutane hankali nisa fa za mu tafiya nisa za mu ku sauka kawai kowa mu dai mun ka sauka a sauka kawai an fasa tafiya kowa kowa kowa Direba. Ai an gama an gama ma. An gama ai. Wai ke baki da hankali ne? Za ki zo ki da mutane a cikin mota? Ka san Allah ka sake nuna da ya zako ka ce min ban da hankali wallahi sai na sace wannan tayar motar naka. An fasa tafiyan ma ko ba da. Dan Allah dan Annabi ki zato Nan fa tasha ce kuma tafiya zamu yi. Yanzu muna cikin mota kina rigima hanya zamu yi. An kiya nitsu. Nace ba zan nitsu ba. tun da kin ce ba za ki haƙurin ba ne nake faɗa to wallahi wallahi barin ga miki biyo Allah sai kin biya ni biredi na da kika ce domin barin ga miki na fi ki rashin kunya walla ba kin ce ke mara kunya ba ce zan nuna miki cewa ni na fi ki hau bai wa Allah da Allah ki haƙuri ba mara kunya bace dan Allah ki haƙuri da Allah ya an ba ki haƙuri sai kai amma ku saba ki da Allah ta sake mutu wuya wallahi ta sake mata wuya zai kashe ta can ga dan Allah ki hakuri can ga dan Allah ya hakuri ka sake ta sake ta dan Allah Allah ta sake ta sake ta ta sake wuya wallahi ta sake wuya dan Allah ki hakuri kin sake wuya ai makwashin diga rike dan Allah ki hakuri haba za ka sauki za ka mata ka shedi ne ko kuma ka sauke ku a motar gaba daya ai dai baka yi hakuri an gama ita haka take da ma tana da saurin hawa tana saurin sauka ai ka san huna ai an gama daga nan har yoda ba za ka ji kufin nata ba Allah ya yarda kar ma ka ɗauka musu alƙawarin da ka san ba za ka iya cika ba duk wallahi da an mini sai na rama kai ma ka sani Daure hmm? ki wa Allah ki wa annabi ki natsu zo ki ji zo ki ji zo ki ji dan Allah me zan ji dan Allah kai hakuri na go Allah dan Allah kai hakuri dan Allah ki zo zo mana ki ki je ki dana irin haka haba Laure ya zaki min haka a tasha muke fa yanzu a cikin motar na akwai wanda yake ganin mu da kima da daraja zaki ji wannan mutunci yanzu akwai wani dama ka kira ni nan rena wannan hakan kika yi kin ga falure inda fa za mu je fa ba fa wajen za mu je ba daga nan fa kawai za mu tafi adamawa ba je fa za mu je ashe ma ba wuri za mu kaga ka faɗi duk abin da zaka faɗa kai mu gama mu tafi kaga mota ne mu suke jira ko ka tafi su bar mu laure na'am to dan Allah da annabi ni kai abin da nake so da ki alfarman da zaki min kwaya daya dan Allah a motar daga nan Kano har mun shiga Yola dan Allah ka ti ƙara taba kayan kowa ka ti ƙara ta ko abun abun kowa ke sa bakin ki ai ta ki zami reni suna ganin da ta da furfura suna bani girma ki zo mu da mutunta mota dan Allah dan annabi ke natsu Haba Lore. To ai na ji eh. shikenan sai mu koma mota. Kaga dai mu suke jira kawai su tafi kuma su bar mu. Ba komai za su jira mu ni dai don Allah ki mu na alfarma. Don Allah. Laure laure laure ya wale. Jama'a ku ya eh, hakuri fa. Ku ya hakuri fa. Ku ya hakuri wai ma kan nan. Eh, ku ya hakuri. Hannunka. An daga ta take ciki. Ku ya hakuri. Eh. Laure. Laure. da halinki gyara ɗabi'unki kar su barki bi ba da mamaki laura akwai mugun aiki gasa idanu a cikinta ba ta bari da kusa kewa ki duba hannu laure ki gyara hali da ɗabi'a laure laure laure laure Laure! Lami? Lauren tana ciki? Laure ba ta nan Kamar kai kira yana min hankali yaushe ne magana da ita da like ce mun ba ta nan. To ai Laure da Yawale sun tafi Yola an mai da kasuwancin shi can. Dalilin da ya yasa mana dawo gidan nan kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ta tafi Yola? Ai duka duka basu ma dade da fita gidan nan ba. Tabbas akwai wani bakin kulli a cikin ran laure to wallahi wallahi ba yola ba ko bangon duniya laure ta je wallahi ina nan ina jira ta muddin ina da rai da lafiya da kafafuwa na dalila ita mu je zuwa shage kafasa aikin banza aikin wofi Lami! Lami! Lami! Haba! Kina wannan surukan mai zaki fita su sama haba Lami haba kawaliyar ruwa jaba. To me haba lami irin wannan kallo haka sama da ƙasa sai ka ce wata na kashe waɗa? Kaga in kana da abun faɗa ka faɗa in baka da shi in ƙara gaba. Kin ga lami ba na son rintan zunubi da rintan zance bakin ciki kike min ke din ce ba za ki faɗa ba ko yaya. Ga kina kanwa uwar gami an yi wa Kano dirar wili na ji an ce kin siyi gida to in ne miki kwangwara tula in ji turawa yawwa. Ah lami na ji an ce kin kori Habiba to wannan tugun da makirci da ke sisi na da bakin kullun ba wanda zai aikata shi sai ke lami ni yanzu nan baka da wani mutunci a sauran ido na ki gishiya kallon ka kawai nake yi kallon ka nake a zuwan hoto dan kai ba abin yarda bane wallahi tallahi yauwa ka fita daga sabgata na gaya maka kaga tafiya ta haba kawalliyar roman jabu kake watsa ni mana Wai ni ka mota nan kurabe ne? kowa ya yi shiru ba wanda yake magana ko hira wani dan bakin hali har ma abun kunne yake sawa saboda kar a yi hira da shi direba motar naka babu kiɗa ne ka bar mu shiru ba hira ba kiɗa me amfanin baka kuɗi da muka in ba za ka samu da kiɗa ba Dore dan Allah dan Allah ka tsale mutane mutum da baki sai a ce ba zai magana ba ai bakina ne Allah ya halicce ni kuma ya tsaga min shi da ci abinci ne magana haba laure kowa a motar na shiru ce kaɗai kike haya gaga dan Allah ki natsu mana to ni kurma ce zan yi shiru to shikenan direba motar naka ba kiɗa ne ba za ka sa mana ba In inda ba kiɗa motar naka me amfani kuɗin da muka biya ba hira ba kiɗa. ta ba kina sai da hali direba ga waya ta ka sa mana kiɗa in naka motar ba kiɗa. ke lalle ma matar nan kawai saki buge min cinya saboda tsabar neman tashin hankali shi ya zaki buge min hannu na wurgar da wayar na buge miki hannu ko ko a kika buge min cinya la ha ila ha illa

da Allah da annabi ki hakuri Allah hutu ce eh da Allah ku ya hakuri kun ji ko da Allah ku ya hakuri direba yi hakuri mu je mu je da Allah ki hakuri bayan Allah mu je mu je direba da Allah da annabi ku ya hakuri kun ji eh ku ya hakuri eh bar Allah da Allah ya hakuri eh ayi hakuri haka Allah ya kaddara ayi hakuri ko da kaddarsa eh ayi hakuri ko da kaddara sa rayuwa kana kusura ka ce ni ce kaddaran ka ka saba fada na kama sunanki to na kama sunanki to ta da ko da ka sa gara Allah kai mu lafiya Sabina. Na'am magazi. Allah ya miki albarka. Amin magazi. Allah ya miki albarka. Amin. da haka ake samun mace irinki a duniya duk wanda Allah ya azurta da mace irinki kawai daga hannu ta godiya ga Allah ni fa karka fa samun kai kaga a gaskiya ke faɗa tam shikenan a a inna san da zuwa inna wa alaikum assalam ina wuni inna ina yayi ni ina gajiya ya gida inna na'am inna ya jikin naka <laughs> wallahi ni in na jikin ce ya jikin nan wallahi ga baki ɗaya ni sai in ji kunya mata kama ni <laughs> to me yasa same ni ina magaji ba fa lafiya ce da kai ba ki mm. ma dai kya faɗa magaji ba za ka gane ba zo mu je mu magana da kai to yanzu ku shiga ne daga ciki kawai ku karasa magana a can ko eh ku shiga mana haba inna shiga daki mana <laughs> to zaga yaki zan ko in magaji na'am <laughs> to shi ke na. to inda ina zuwa ga nan zuwa ni ma yanzu mm. yanzu zan shigo na magaji wallahi na ban san yadda aka yi na tsinci kaina a cikin wannan al'amarin ba saboda baka addu'a kowace mace ta yi wa sai ta zo ta afka maka Gaskiya ne wannan. Asabe? Ina. Dan Allah Asabe ki haƙuri. Na Allah da abin da ne miki. Wallahi talla ne miki mummuna fahimta. Wallahi Laura ce ta ɗora ni akan wannan. Abin wallahi duk da ne miki ki haƙuri. Haba inna, ai tsakanina da ke babu haka. Kawai dai fata na mu kiyaye gaba. Allah kai ya sa mu ƙara maimaita irin wannan. Amin, amin. Dan Allah dan annabi. Ki kula da magaji. wajen magani da turaren nan in na zo ni ma zan rinka dan taimakawa kin je insha Allah yawa magaji daga yau sai yau ba kai ba mutanen banzan nan suwa kenan ina zina da rakiya nake nan zina rakiya ni ai ban san wace ce zina da rakiya ba magaji na matanka ne fa Ni Asabe kaɗai na sani matata. Lalle. Wallahi tsalle bai kare mun ba magaji. Tsalle bai kare mun ba kenan. Magaji. Matanka ne fa. Ni wallahi Asabe kaɗai na sani inna. Jodo wani dibe dongal ɗum as halami a wata bana aure ya jama'a je ɗoma halamau tafiya sai ka ce za a je bangon duniya ni tun da mama na ta haife ni har ta kowa ga Allah ban taba tafiya mai shagin nisa irin wannan ba ai dar da kai da ke kika gani ba kuna zo na gida ba kun yi shirin namiji ya fita ya gogoro maya a waje dawo duk abin da ba ku rena Ba kai ne mugu. Kamar ya mugu. Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about three treatment, HIV, ulcer and masturbation. Cibiyar sassauci ta yi fice gurin magance cututtuka guda uku. HIV, ulcer da kuma istimina'i. Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata uku kacal a rabu da cutar. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar istimina'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar ulcer. duk ƙarfin olsa a jikinka za ka yi amfani da maganin ne cikin sati biyu ka rabu da cutar bi izinin cibiyar sassauci tana da rassa kamar haka a cikin garin kano muna zuro daidai gidan zu a cikin garin abuja muna da kwa cikin saya plaza a birnin lagos muna nan a alabarago daidai ppl a cikin garin Baucin Yakubu muna round roundabout na CBN. A cikin garin Sokoto muna gidan dare roundabout. A cikin garin Maiduguri muna giwa Barak Junction. Al'ummar ƙasar Nijar muna nan a Maradi daidai gidan ruwa. Al'ummar Cote d'Ivoire muna nan a Abidjan sa'annan cibiyar sassauci tana tura saƙon maganinta a ko'ina a faɗin duniya. cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bijahi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam me kike son ki faɗa min haka amma na yi ta ki biyo ni ƙarya kike abu ne wanda yake bukatan sirri yanzu inda kan waka ce ko wata uwarka hakan ta faru da ita na yi imani sai ya inda karfin ka ya kare kuma dole sai kin cire damuwa domin ba na son a yi biyu babban bakan ba zan bari a ci zarafin yara mata ko ƙananan yara ba yariya nan tana gidan nan kuma insha Allah za mata auren dole ba sai wanda ta kawo kamfanin K2K production suke gabatar muku da wannan katon shirin ɗaukaka ta zango na ɗaya na tabbata tun da aka neme ta nan aka rasa aka ce ta tafi gombe suna tare da wannan rinyar maryam abin da ya shafi ɗaya daga ciki ya shafe mu dukkanin mu ai mun zama ɗaya ta yaya in kwantar da hankalina to dadi ban ga zainab ba ki kula da maganar da na gaya miki ta yaya hankalina zai kwanta zan je neman ƴata da kai daga kaduna ni magana da ku ga yarinyar an ganta tes din nan ya zo ƙarshe don mun kama wannan yaron auzu. Ya zo da lissafi daban ba ko da yaushe ake gane shirin kere na yawo zabo na yawo ba. ce ita tana zaune ba abin da take girki ba za ta iya yi ba in kina son haƙurin lallai dole sai kin gyara wani ki ma fashe ma ki bi abin da ya fi irin wannan kwantar da hankalinka ba ta cikin wani hatsari na shiga da ne soyayya irin wannan amma zina daina wallahi ɗaukaka ta zango na daya tunda ba iya nan ne kaɗai ake neman halak ba ga gurare nan da yawa irin wannan shi yake reflecting akwai hanyar neman aljanna akwai hanyar neman wuta za su iya gane musu wannan damar za mu batta ta wuce executive producer ay sarki zk producer auzun waka dan bare ranka ya kare ji gaskiyar abin da ya co-producer mazaje kiru continuity yusuf bena assistant director hassan Jain story and directed by kb shogaida ɗaukaka ta tun da na zo garin nan kai da mami kaɗi kuke ɗawainiya da lafiya kika shigo haka me ya faru good news na kamiki an samu location din yarinyar na ta wace yarinyar zainab alhamdulillah daukaka ta zango na ɗaya sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna k2k movies a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku to ciki ne da ni la ila ciki mu je tare da Allah ba mu ba mu Baba dan Jummai naga iya caze maka riga. Dan Jummai wallahi kuɗi na ɗebe mu. Ai ko wallahi na da gidan su. Wallahi ko wanke ba zan ba haka da Yanzu ɗan Jummai ya rasa me zai yi? sai kuɗin kai idi mu kawo kaje ka gama bara ya kwace maka kuɗin ka gaba daya sai ki biya ni kuɗi na, sai za ki ban kuɗin nan idan ya zo shi kuma sai ki karɓa karba abunsa ke kike cewa ba da zuciya ba da sana'a kuma na samu sana'a ki ce in kawo ki tuwo saboda ni ban san me nake ba rurun uwaka dan jummai ne ci kudin ka ni baka bani kudi ba kuma sannan ni ba kawo baba mahaifiyar ah. ka bace ba yanzu zaka zo kai wa mahaifiyar ka kwan anya ka tare ta kace ba za ta wallahi kwarai ku a sosai ma ku akan kin ga da bahi da cinikayya tsakanin mutum da uwarsa don haka babu wani mutunci da kike da hiri a gurina. To, Allah ya dare gari ya waye dan jummai. Ka fito kana tsotson hannun naka ko za ka fita. To kan ka kuskura ka fita ka ɗauko min magana. Saboda na gaji da ƙare-ƙara na kamun ƙaran ka a gidan nan. Ƙaran nan ya yi yawa. Wancan ta ce kai mata kaza, wannan ya ce ya kai mishi kaza. Na gaji. Da wannan kakatun ma da addu'a kike mun ya fi mun wannan abu. na ce daman baba za ka bamu mu yi aure ni da shi ba za ki aure shi ba ki cire rai ma na tsane shi ma ni ba ni da buri da addu'ar da ta wuce kawai ya mutu wallahi yau ubran baka bani sakon nan ba Allah ba ni ba kai dan Allah da awon gidanki zan je ki taimaka min da aran kuɗi na ta ce ba lafiya wallahi zan kai ta asibiti to ba haka na zo yi ba ka ga kaya ne na je na siyo kuɗi na ba na bayarwa bane yawa ko kai ba to shi kenan yanzu je ka zan zo to mu tafi mu tafi ka je ina kika ce gidan mu gidan ku ne gidan ku gidan mu ne gidan ku ne amma kuma ya za a yi ka bi ni gida ka je zan zo dandali in same ka wallahi bai kare mun ba kenan magaji matan ka ne fa ni wallahi asaba kaɗai na sani inna jooɗo haɗowde be dongal ɗum mere a andi a halami a wata bana awdiya jama'a je ɗum haala mawɓe tafiya sai ka ce za a je bangon duniya ni tun mama na ta haife ni an ta kowa ga Allah ban taba tafiya mai shege nisa irin wannan ba ai dar da kai da ke kika gani ba kuna zaune a gida ba kun yi shirin namiji ya fita ya mai a waje dawo duk abin da ba ku rena. Ba ai kai ne mugu. Kamar ya mugu. Kai ne mugu wallahi ya wale. Dama ka san daga Kano zuwa Yolan da nisa ka bari mu kai tafiyan yamma ba za ka bari gari in ya waye mu zo da sassafe ba. To yi ina ne haka na so? Na je mun sallama da gogo yi sallama da mu yi sallama da makota. Mu kwana akan hanya ga kwanan Gombe bai min daɗi ba. wata mata a gefe na sai min shari take tana ta kurkur ta hana ni bacci a tasha hello hashim zan ga dan halak ga muna ga muna tasha yawwa ai muna nan barka da shigowa shatima kenan ah, ai wannan duk wani dukiyar alaji in dai har ka ce a duniya kuɗin alaji. anan anan yola adamawa to yana gwajin wannan an sha hanya kai da tafi tafi dare mun kwanan ta ka san da yake da yamma muka taso eh. wallahi muka kwana direba nan take dan gudun muta a hanya kuma dan matsaloli nan matsalan nan mu je mu je mu shiga to shikenan to ya wane ba za mu dan nemi abin da za mu sa ciki bane haba laure haba laure ni ma ni nake ji na sani haba laure haba tunda ki tayya wallahi haba mun gudun zan da bako ne ki bari riga ni halin mu haba da Allah dan wa nake ji malin dole akwai nisa dole akwai nisa tafiyar ce da nisa ai ai da nisa ya kan dole akwai nisa a gore ku kin galabe wani ran da ran da kuke doki ta ko ne dare ne akan doki alamar kyan garin nan ma ya kare a gore wallahi ka doki ne na ƴewnaade reke en be ɓernde wai ke bar kami hakan ce tun ci abinci ba. To ai na zaci ya siyo muku dan makulashe da daddare ba ku ci komai ba da daddaren ne? me ake baki wannan kaji za a ba wa ko mage ai ita ce kajin ko magen baraka wace ce ke dama irin wannan rayuwar kike a cikin gidan nan baraka wai na ce wace ce ke eh? wace ce ke kai ki sake nuna ni da yatsa in kika ƙara nuna ni da yatsa wallahi sai na ɓalla shi Na faɗa miki. Dan girman Allah ya lami ku bari. Ni? Ni za ki karya wa ɗan yatsa a cikin gidana? To, Allah mu ɗan Wayo! Wayo Allah wayo hannu na la'ila ta karya min ya hannu. La'ila ilallahu ta karya ni ta. Kasim an sha waya fa? An sha hanya. An sha hanya. Kai mun gode fa. Mun gode. A gidan. mutum biyu ne a ciki da ku uku kenan sannan ga ɗakin ku nan kuma duk abin da ake bukata a riga an tanadar ga ma kiɗin nan amma da gidan gidan haya ne eh. na ga ɗakunan ai da yawa eh, to eh. shi kenan to ni bari to shi kenan ba komai za mu yi na ce ba da Allah kana da aure a'a Laure? Na'am. wannan wani irin tambaya ce wannan ina ruwanka dan Allah kai shiru wannan tsakanin ni da shi ne wannan tsakanin mu ne ba ruwanka nace ba ga kana da mata dan Allah ka dan da ita sai mu ringa zumunci to ba komai laure za a hada ki da ita ba komai kaka kashin za mu yi waya eh je ka sai mu yi waya eh, sai mu yi waya Kasim nace ba ah, ah. kwan juma ka zo ka zagaya gari da ni na ga gari haka kawai sai je ka fi ka gargaje ka kamar wanda take zaga an gwada ke to kai sanin gari kai mu haɗu duka mu bata Laure ka dinga nutsuwa wallahi. An kira da Allah ki nutsu. Na ki sai ka bani kuɗi na siyo sai da ni. Allah Allah Allah ki nutsu. Na kira nutsu. Aikin banza aikin wafi. Kuma dai. Daga zuwa ko baki bari ma musassuwa a gidan ki fara hayaniya? Ha? Ki dana haka. Sai ka bani kuɗi in saya in na saya zan yi hankali. Ba haka Allah. Kaga matsa matsa matsa matsa kar ka balle kofar ɗakin tun kafin mu shiga gidan. To. Matsa. To. Dama baka iya bude kofa idan ka sa kafa ka fita sai dare. To, ira yi kan wannan iya, sai ki bude. Idan ka ji kofa yayi tauri, rikewa ake a daga sama. sannan sai a shiga. To laure ko yawan buɗe buɗe ɗakin mutane ai saki iya buɗe ƙofa. Ni zaki ki murɗe wa hannu? kizo har gida na ki murɗe min hannu? Na ce na murɗe hannun, na murɗe miki ɗin ko ke ma za rama ne. To wallahi baki isa ba a gidan nan yau, ko ni ko wallahi. Ita kuma wannan burgan na mene? Ni ma ban sani to koma me za ta shiga ta ɗauko ta je ta ɗauko wallahi daidai nake da ita ba dai kin shiga sabgata ba ni za ki wulakanta wa 'yar uwa wallahi ban da kyau mu tafi ɗakin ki mu je. Nawale? Hmm? wale? Ɗakin nan yi. Kin dai gani? Eh. Kai, ka wani katon katifa? Ke dai bari. Kai, gagarin yayi kyau. garin da da kyau. Kai yayi. Ki san abin da ya burge ni? A'a. Da aka ɗauko mu a tasha. Eh. Da muka zo muka shahara wani rawan da bawo. Na ga mutu akan doki. Eh. Ya yi shirin yaƙi na ce to garin nan garin Garin jarumai ne. Da muka zo muka sake shan wani rawan da bawo. Na ga rawan da bawo na ga wani abu ya haka na ga ƙwarin nono. Na ce eh. lallai mun zo garin Fulani. Bari ma an zauna kiga. Ya kuma kake kokarin zama ya wale? Gajiya. A ah, haba haba ya wale. ba zama za ka yi ba ai fita za ka yi ka nemo mana abinci in ko ba za ka je ba ka bani kuɗi ne sai ta in siyo kamar yan baki kuɗi eh ni da nake namiji ban fita na je na shiga gari na tambaya ba sai ke da jike mace ki bi a hankali mai lauri a ni dan gagari mana ni ma to ki ya sha kure miki ki ya kure zan je zan zan so abinci a to bari in dauki mayafi na mu tafi tare lauri. na daga kudu muke lauri. ha to ko a kudu muke da ke saurara min a ce a dinga yawo da ke zugi zugi a jikina muna shiga watsa mu na baki me yake damun ki ne san ka gari mana ya wale dan Allah da annabi ki bari kin ga kin ga da Allah kin ga baki ne mu dan Allah ki bi a hankali dan Allah dan annabi ki taimaka mu bi a hankali dan Allah dan Allah kuma wallahi Allah in taka bi ni Allah sai zan saba miki Allah zan saba miki taka bi ni Allah na ga miki ko zan ga wanda zai hana ni fita shikenan fito wallahi in taka bi sai saba miki saba miki kan mun zan yi Allah yanzu ki duba daga zo ma ki fasa na fada ga murya ki zauna da Allah don Allah ki ki biyo ni haba ba na san irin wannan wallahi haba da Allah wallahi ɗaki yayi har da firiji TV ko tana yi ko ba ta yi oho to shi rabona da fanka a gidana kai gidan na yayi a haka ake so a zo da wata banza bintu ba ni ba don a cuce ni ya matan gidan nan su kuma suke oho ko da mata ko ba mata amma dai daga da dakuna da yawa wannan haka ne aliyusura sabunta rabo da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari Barka da zuwa. Barka Dakta muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka. Akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka. Amma hanya mafi sauƙi ta farko ita ce tsafta. domin tsafta cikin kaso 100 tana madadin kaso 50 na samun saukin cututtuka idan al'umma suna yin ta. A dokta abun da muna so mu kara sani a kai maganin cuta nan ana magana da HIV to shine muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din. Babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face kuma ya saukar da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so. To nasarar mu ta samu asali ta ba mutane wannan maganin su warke su rabu da wannan cutar gabaki ɗaya da izinin Allah. shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karɓar magani idan sun warke bisani su zo su ciko ragowar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori an ce kuna ba da maganin sanyi inganta ce To idan mutum ya kamu da cutar sanyi ta zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi. E to gaskiya shi sanyi sunansa ne ɗaya. Illolinsa suna da matukar yawa a jikin ɗan adam. Akwai sanyi mai rike baya backbone, akwai na mara infection, akwai na kashi rheumatism, akwai na gwiwar joint pain, akwai kuma sanyin gloria. Wanda yake kawo karancin sha'awa da karancin ni'ima gurin bangaren maza ko mata. Yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure. Ba mu samu haihuwa ba. to gaskiya akwai matsaloli da dama waɗanda suke faruwa a jikin ɗan adam wanda wani ya san su wani bai san su ba duk yayin da aka ce ƙwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai istiminai yana da matukar matsaloli a jikin dan adam wanda a wannan lokacin shi yake damun al'umma ma bai ma san cewa shine ba shi yake haifar da matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya ta musamman ta kai ma da dama da dama am na ji labari aka ce yau za ka yi wannan zama musamman na taho ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan ka. Za iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah. Sannan za iya samun babban ofishin mu da ke nan cikin garin Kano kan titin Zurot. Sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna. Sannan za iya samun mu cikin garin Maiduguri, za iya samun mu cikin Sokoto, za iya samun mu cikin Taraba, sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai. Idan ka je ƙasar Libya za iya samun mu a cikin birnin Trablis. muna alfahari da ku al'umma muna nan bar mu guda alhisira mun dogara ne fagen magani wannan haka ne alhisira samun tarbo saboda wallahi tramol ina cikin wani irin yanayi kar ka ƙara zuwa cikin gidana ga gaya tramol kar ka sake ƙara zuwa cikin gidana ga mu tramol in za ka yi da musa ka yi da musa ko ka ce kallon mu ka ji ko ko ka manta na san wane ne kai Mahmud yanzu har cikin gidana ka shigo min da karuwa hattara ba inda za ki je ka yi haƙuri yaya matarka ta fi mu gaskiya ka yi haƙuri ni zan tafi yayi yayi na jin komai kare nake bai kare nake na abin da nake ja ni da yake gani mutumin girki ne ni lada ne masallacin uwar mu ne ni nake na kai dakta zo mu mu zo mu sa'a ba zakiya wai yaushe zaki dina zurmin da mutunci a idan mutane ne duk inda muka je cikin zurmin da mutunci wannan ai wulakanci ne neman aljanna kika zo yi ba zaman jin daɗi ba amma kin zauna kin yi wa sarere da igiya auren ki kin matar kwansa kai na kashi to kai kai ka ganka wa kalle ka da kai fesi ba to jiya fa alandira aman ka tsoye ba karba da kai gida fa jiya ba ni ba haka wai ban ma sha komai ba kadan na sha saboda ka san muna da biki duniya alƙali ne da adam banza shi kwa arziki na Allah ne ba na kowa ba ina jin wata rana ba kai ne ba hmm, ba kai ne ba don har baka ban man gida ba zan kama kanka in bubbuga shi a cikin gini kai wai ko kai ma wurin take zai rinka zuwa muku a dukkanin ranar talata da misalin karfe bakwai na dare a akan Rariya TV YouTube channel kada ku manta ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa zo mu zauna zo mu saba to ko aku da muke da ke saurara min a ce duk da da ke zubi zubi a jikin mun shiga watsa mu na baki me ke damun ki ne san ka gari mana ya wale dan Allah da annabi ki bari kin ga kin ga Allah kin ga mu baki ne mu dan Allah ki bi a hankali dan Allah dan Allah ki taimaka mu bi a hankali dan Allah dan Allah kuma wallahi Allah in taka bi ni Allah sai zan saba miki Allah zan saba miki taka bi ni Allah na ga miki ko zan ga wanda zai hana ni fita shikenan fito wallahi in taka bi sai saba miki saba miki kan mun zan yi Allah yanzu ki duba daga zo ma ki fasa na daga daga murya ki zauna da Allah don Allah ki ka biyo ni haba ba na san irin wannan wallahi haba da Allah wallahi ɗaki yayi har da firiji TV ko tana yi ko ba ta yi oho to shi na da fanka a gidana kai gidan na a haka ake so a zo da wata banza bintu ba ni ba don a cuce ni ya matan gidan nan su kuma suke oho ko da mata ko ba mata oho amma dai daga da ɗakuna da wa. Iliya Iliya mm. Lami. Bala. Iliya. Ai wannan magana da muka yi da kai ita kadai ce shawara ta a yanzu. Ba da wani abu da zan yi da ya wuce wannan wallahi. Kai. To yanzu Iliya shin in ka tafi ina ka dosa kuma ka tafi su matan naka wa zai kula da su. Abokina wallahi ba zan iya zama ba ba tas ba as. abin da yasa na gaya maka haka wallahi lami ta uzura min ta ni a gaba ka gane ta zaman ta a haka ka gane ita kuma habiba zan je inda na zamu na je na zauna nake ko dago zan je dan samu dan samu abin da zamu zo in samu in kama mana gida ka gane mu samu rufawa kanmu asiri da ni da ita ni shawarar da zan baka me zai hana ita lamun ka tsoratar da ita da sakar da saki bara kaga in kai haka alamar zaka sake ta na bi za ta nutsu hmm. aboki da kenan kai kake faɗan haka baka san wace ce lami ba inda har ka san lami wallahi ba ka faɗi wannan kalmar ba Allah ko wallahi abokina ka san me nake so da kai Iliya abin da za ka yi ka haƙura da tafiyan nan ka zo ka zauna mu ci gaba da wannan sana'ar da nake kaga da ita nake ci nake sha nake rufa kaina asiri har iyalai na mu zauna ba sai ka tafi can ba mu dinga gungurawa wai san inda gobe za ta yi in abokina wallahi baka san wani abu ba wallahi muguntar da nake shirya mata a cikin zuciyata wallahi in ka dama wallahi ba zan saki lami ba zan bar lami ta tagararan ba ta aure na kanta in ya so ta zauna ta mutu da aure na akanta tunda abin da ta zabo kanta kenan a illa in kuma kai haka kamar baka yi mata adalci ba domin barin mace da aure aka tana yawo a gari kai kanka kana cikin fushin ubangiji domin kai ka turke ta haka Allah ma fushi zai yi da kai kai da duk abin da za a yi ni da abin da nake so da kai ka haƙura da tafiyar nan ka zauna ci gaba da wannan abubuwa ta rayu abokina wallahi wallahi ba zan zauna ba wallahi tafiya zan yi wallahi tafiya zan yi ba zan zauna ba abokina saboda masifan matan nan wallahi in na tsaya kashe ne za ta yi gwanda in je in zauna a wani gurin in samu gurin da zan samu relief a rayuwata ta duniya kai kana to Allah ubangiji ya kyauta kana ji na ina son ka ba lambar wayarka saboda in na je sauka ina son ka ringa hada da Habibu muna gaisawa saboda ba ta da waya a hannun ta yanzu shikenan ba matsala oh ashe ma ga abin amma dai gaskiya Iliya wallahi ban ji daɗi ba rashin aboki a gari ai ba daɗi muna zaune lafiya kuma a ce ka bar garin ai abin ba zai daɗi ba gashi dan Allah in ka je duk abin da ake ciki ka tuntuɓi wanda sai in ji garin da ka sauka to ba kuma sai ka ji kira sun yi abin ya sha musu kai jas wai ya haka ne wanka ya fi jiki sun yi abin ahe lajigan lajigan lajiga ahe he-he. jirgi za mu hau tafiya mun makaro muna sauri muna gudu muna tafiya he a yau jirgi ya tafi dole mu dawo tafiya sai wataran ran wayo za na kai duniya I yi abin ya sa musu kai, tas, haka ne. wanka ya bi jikin oh, Sanda aiki. Yau sannu, aminiya, wai ma fita kika yi? <laughs> kana da abin dariya yau kuma ni ce aminiyarka? A'a ya haka ya haka wannan magana ganda kai kai ko kawai ci babu akan me kina cire ni a wani waje kina sa ni a wani waje haba dan girman Allah kin ganni fa <laughs> sai mu ta sarki ni fa budurwa ci. Ba sakan han ba. <laughs> Eh, gani nan a ce mini duniya da uwar duniya <laughs> sai ni das das ina ruwan gayu <laughs> wayo Allah na Allah ya shirya ka ai kake damu bintu in dai kawance ne ni da ke za ka fara bari in gama suya na zo muna hira muna ci muna tafawa muna shewa don ubanmu ga munan ƙawayen amarya <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sweetheart Me zan gani? Siwiti me? Nanaji! ore ruwan bonni wallahi. Nanaji! Nanaji ke! Kai! Kai! Jogale do tayyam redu wallahi. Nanaji! lauren ya wale ki gyara halin lauren ya wale ki canza ki lauren ya wale na shige fice kurna ce saka kunne can ba a bace laure laure ai abun da ma kenan nake jira to mm, mm, mm, ko sai da burodi kai amana rabon ayashi lamuwa ashe jeje na ji kawo buta to yi maza kai masa banɗaki yana banɗakin Washe sheke. Wannan ba abin da lamuwa ya kawo ba? Hawa holi, kana da ni a garin Kano kake wahalar da kanka? Kaga, ga abinci ma na dafo maka. Ke, dalla dan annabi dakata idan ki a ido na kike ta wannan magana waye sweet honey din da kike magana eh ha ba baby ni fa son ka nake duk duniya babu wanda ya isa ya hana ni na yi wuf da kai ke saurara saurara dakata duk mazajen da suke garin nan ba wanda idan ki ya leka ya hango sai ni zaki ce kina so ban yadda da wannan lalacewar zamanin ba wallahi wallahi son ka nake yi ka yadda ni zan ɗauke maka komai ka yadda na aure ka dan Allah baby kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ƴan gida ko fita dan girman Allah ku kayan ɗauki yau na shiga ku na ji sabon zanceke wallahi ba da ni ba shashanci aljihu a jikin zani ba wannan magana ke malama ke wallahi ƙarya kike dan Allah bintu bintu kwabati kike bintu Kai, abuwan, kai na naji na ce ka kawo mini buta ciki na ya ɓace eh? Min ya mi zogale re ruwan bunni waddi nan buta sali in ba don Allah ya sa na samu butan makota ba da gaba ki da wando na ya ɓace. Ki zo ki siya kina fada da wannan. Wai wace ce ita ne ka monan? <laughs> Mi ya da kuka haka kuma? Wannan mata ya kai abun daga da kawo ya shinye. Ta shinye? Kayan dadin da na siya wallahi. Lahayi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana shine Alhaji Salisu Magaji dan Magaji. Ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Za ka ga kana mu'amala da iyalinka ba ka ɗaukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin gaban ka yana kankance yana komawa kamar na yaro karami ko ka dinga ganin farin ruwa yana fita a gabanka. ko ka dinga jin kaikayi bayan ta yi wanka baya da haka ina kira ga mutanen da spam ɗin su ya tsinke ruwa ko suka je suka yi test aka ce ƙwayoyin halittarsu sun mutu. Baya da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune. In za ka tashi sai ka dafa wani abu. Ko mutanen da suka samu matsala na ɓarin jiki. Jikinsu baya aiki kwata-kwata. Ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta, ciwon asima, hawan jini, da sikila ba haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikin ki kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikin ki kamar tana ko ki dinga ganin farin na fita a gaban ki ko ki dinga jin zafi wajen mu'amalar aure ko waɗanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki ba da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda kirjinsu ya zube ya koma kamar na tsofaffi fatar su tana yin yaushi ba da haka ina ƙara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata-kwata ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam masu fama da matsalar sihiri ko samu ko iska da kasuwancin su ya tabarbare. Wannan cibiya ta ta yi bincike ta zakulo babban malami wanda ya kware akan bangare na sihiri. Bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye. Dattin sigari ya dankare musu a ƙirji. shi ma akwai magani da muke bayarwa ko matan da suke neman aure auren bai samu ba ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalan warin baki za su dinga jin bakinsu yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido ko ciwon kudi kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Jackson kusa da makabartar Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da sakatariya a jihar Kaduna za ku same mu a Samunaka cikin Samunaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki a jihar Lagos za ku same mu a aja general a jihar sokoto za ku same mu a angorogu dab da gidan shek abubakar jibril mutanen jihar adamawa za ku same mu a ribado square mutanen jihar gombe za ku same mu a kwanan alheri na yi wa mutanen libya albishir na cewa mun buɗe wannan babban cibiya tamu a tirabulis a birnin tarayya abuja za ku same mu a wuse daidai ot cafe sannan muna aika sakonninmu a ko'ina a fatan duniya a duk duniya babu abin da take so ta haifa face ɗa namiji amma abin ya ci tura duk 'ya'yanta 'ya'ya mata ne mun zo ne miji ko akwai yadda za a yi a juya 'ya mutum nan ta koma ɗa namiji <laughs> da Allah ku rinka rike jinjirin nan da kyau na ga hannun shi yana haba hajiya kowa ya shigo barkar nan akwai ka'ida da doka da za a bashi ta yadda zai rike dashi shi idan na haka mana hajiya ai sai mutane suka ko ba su iya dauka dan bane ni da na reni isiya na reni wannan yaran sannan kuma ki zo ki nemi wannan magana ki ga ba zan koya musu yadda ake daukan yaro ba a rinka daukan yaro wani sakakan suna nema su ka da shi ya mata da shi wai ai na ga a hannunta na an san shi eh. yasa ba gara ma ita din ba tana da abin da za a kalla ko da ba a so da wacce kuma ko yunkurin amai bata taba yi ba balle ta kwakwaran nishi namiji ta samu ya aka ta samu namiji sanin meye za a haifa ba hurumi ne namu ba hurumi ne na ubangiji amma na ga ba binta kadai ce ta haihu ba akwai matan bawan Allah nan ita ba haihuwa ta ba eh haihuwa ta me ta samu mace ta haifa bacin kai akwai wanda ya san cewa ga abin da suka haifa zan sa masa sunan mahaifina zan rinka kiransa da khalifa khalifa ɗaya ne an riga an haife shi sarki biyu ba zai taɓa mulki a kujera ɗaya ba kuma ai kowane sarki yana da iyakarsa ko mutum ai baya miƙa ta wuce tsawon hannunsa ko haƙuri Allah na tare da masu haƙuri kuma Allah da ba mu hanifa insha Allah zai ba mu wasu damuna damuna faɗi saƙonka rai fa na kawo a ɗauka faɗin gurungun duba nan me ka gani ai wuta nake gani a idansa gambo kai gida dan isi gamba kenan ɗaya daga cikin goman da nake gaya maka yanzu Allah ya ba mu jinkiri mai amfani. Wane ne ya shiga cikin masifa, ya rasa yadda zai yi, ya daga kadararsa, yake son a bashi kuɗinta, ni in samu in biya shi ita, domin ni in amfana in samu, shi kuma ya rasa. ya kamata ka fito ka farintar da mu yadda za mu gane abin da kake nufi domin ka fidda mu daga cikin duhun nan to kawai ki bar wannan magana ai ko idan baka da kwakwara hujja to tabbas ko zai za ta ci gaba da sauraron sa a'a ina duk abin da kake so ni ma ina son shi duk abin da baka so ni ma ba na son shi kai ka shiga tsakanin su da ita ka raba su matsala kan ai ta, sai dai wata ta ƙara ƙara a story of two souls that are in their future life together but clash with royal son of their town along the way. How the chief is think, find out in mu'amala. Kana da kima da kuma kwarjini a cikin wannan garin, kuma na san hakan ya samo asali ne daga mahaifinka mai gari. Malam nan fa gidanmu ne, kai tsaye da ku shigo mutane gida. Wannan umarni mai gari ne. Kana ganin suka faɗo mutane cikin gida. Abin da muka ke ta haddi ne. Ka cire wannan abin daga zuciyanka tun wuri kar ka yarda mahaifinka ya sani. to ai da kin taimaka kin gaya mun idan matsalar karama ce sai na yi kokari na magance ta ba za ka taba iya magance ta ba domin ni ma da na haife ka ban iya magance ta ba ta na kai abin da matan garin nan suke ta nema kenan sun rasa amma ke sai kika same shi cikin sauki kana ganin wannan ba zai kawo mana gagarumin matsala ba amma dai da kai bana bukatar ki ƙara kula shi kuma bana bukatar wata tambaya daga gare ki S Clever Film Productions brings you another brain cracker mu'amala mu'amala me kike a nan ba ita ya kamata ka tambaya ba ni ya kamata ka tambaya domin ni ne na tsaye da ita ta gaya maka ba ta son ka ya kamata ka fita daga sabgarta da kai da ita da iyayen kuran ka ta kaf a ƙarƙashin mulkin sa kuke idan ka sake ka ƙara ga mu wannan magana wallahi sai na cire maka makogoro saboda baka da mutunci cika shi ina ganin kimar ka to ko ni ma zaka ci kwalata ne ta ko ni ma zaka ci kwalata ne wanda ya bada umarni nura mustafa waye mu'amala babana ya taɓa aikata wani abun kunya a wannan garin kai shiru da wannan magana sha sha sha wallahi ba zan bar wannan matsalar ba mu'amala duk ranar laraba da misalin karfe takwas na dare a youtube channel ɗinmu mai suna eskil